وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد آه، أما بعد فنستمر حيث وقفنا ونواصل منذ أكن حديثا إذا مات ابن آدم الرجل لا ترفع درجته في الجنة ولا تقول النبي يقول والله مسلم ذلك إذا أنت لما سدرك سائليا من الجنة فيقول سيدنا أن هذا لا يزال في أنها بينهما فيقال سيدنا باستغفار والدك أدلين نيمة مكتفر أنكري كلك ما لمن ربك

سبع أبو أولاوك يجري أجرها لا تنس بجرى الهدى للأبد ببارا بعد موت بين وهو الأنشي بارما في جنس القبر القدس وتنين فرق من علم علما دون علم تدور علم لأنفاهي ولا بين موت بين أو أجرى نهرا ko ya je ya bubbugo da ruwa ya je ƙauye ya tona ruwa na gudu magudanar ruwa aka yi wa aja kenan yankin abu hafara bidan ko ya tona rijiya ina ruwa an ba shi mukami biyu ko dai magudanar ruwa ko dai rijiya abu gharasa nakhlan ko ya je ya dasa wato ɗan dabiru an ce ɗan dabiru saboda ana za a samu inuwa sannan za a ci ɗaɗin so za mu iya fahimta ko da mangoro da ne da rasa ko tsada ko aduwa alwahimi da zama jokin kasa wata bishiya a kan cin amfani da mutum na uke nan ko kuma amma ba yi ba a zama haram a farfewa da zama kalan an ba na masjid ko yana masallaci duk waɗannan wasan da ya dukkan su za ka iya mata da ilimi za ki iya tura eh, ruwa guda gudanar da amfanin mutane za ki iya tura rijiya za ki iya dasa wata bishiya ko da biyu za ki iya gina masallaci da أو ترك ولم تجد عن شيء ويبرأ يستغفر له بعد موته wanda ke nema mai gafara bayan mutuwarsa hadisi hasan hadisi mai kyau a karshe ibn majah wa ibn khuzaimah babban malamin muhammad bin sirr kazuri da malam shi da shi da babban malamin abubakar ibn khuzaimah imam al-arima shi da shi سبب وجوب الأذكار نعم كما سبب الشيء واجب شيء ما إلى تربية على الصلاح أكون Allah ya ce ya ayyuha alladhina amanu yace to madarra a ara su kuma saboda mamallakin da yake kira kuma yace ba zai kira ka ba sai ɗayan abu biyu amma idan zai baka umarni to ka bi umarni ma ko zai hana ka duka hana ina son ku bai ayar da muka ji ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wannan umarni ne kwari malam da ya ce ku tsara kanku da iyalanku ga barin shiga wuta wa kuduwa makamashin ta ita wutar da baka santa ba to makamashin da ba wato annasu ne da mutane ne da wasu na wutu lafiya kuma ayar ta nuna mana abin da suke kira tartibul aulawiyat والمقاربة التزامية jiya ka fara da kanka salon da ke domin ka gani za ka ce ka yi ma wani tarbiyya ke ba ka da tarbiyyar ya za ka bani da aka aka ce ka fara da kanka ci gaba shafi Allah mazaunin wannan aya a tarihin aya ce Allah mazaunin ya ba ka dina tashi da yi Allah ya ce ka umarci iyalan ka da yin sallah wasu tabir aliya kuma ka yi haƙuri a kanka to tambayar ita ce wasu tabir aliya ka yi haƙuri a kanta ta ita ma ita iyalan ko sallah sallar ta ne dalili saboda abdamir ya rudu ila akara saboda ayin sallah mace ce da haka ka yi haƙuri sallah sai a yi haƙuri nawa ne lokacin mutum su ya je ya amsa kiran asibar nawa ne suke haƙuri gaba da kallon wasan cin kofi duniya wasu mata mataye saboda jin daɗin tattaunawa a gida an kafa dandali gara ana shewa hasala da wuce ta ce na halauce la ko la ko shi amsa wasu kuma Allahu akbar suna kan waya suna chat suna kan internet kuma ba ta akan illar internet da amfani internet wannan juma'a inda babban malami shi ne a tsoron rena yawancin magana ne yake cewa wani wannan abin da ake kira duniya ne ke so da hanyoyin sada zumunta na zamani ya ce la shakka annaha min al-bala wallahi bala ne kuma na iman Me kyau me kyau mara kyau mara kyau to da ka sai ka ambaci amfanin da intanet eh kwarai ko ya zo cikin sauki a yanzu nesa ta zo kusa sada zumunta cikin sauki a ina fa idan na ambaci illa ɗaya ɗaya goma sha hudu farko ya yi a guje akwai a domin akwai sa'ad ba abin da suke yi na yin kafirci ya zama wani da in kare na biyu na biyu akwai abin da ake kira labarin kariya sai ya haɗa na hudu tashoshi kafofi na fasari na basa kasuwar wala da sai ma yarinya waya android $50 million naira in my account. Yaro ɗan shiga ya ta ina ya samu. Dole sun yi da internet. Ga shi fa asirin ka duka ta zama duniya. Saboda wani wuri kafin ka shiga Allah shi duka wani da shi ba da sauranka da ka za ka da labari. Ba ita ba ba da sirri. Shi yasa shirme ne wasu kuga jama'a a cikin addu'a ganin nashi da jirgi ganin a hotel. Ka tuna asirin ka da asfafin ba wanda ya ce yan matan da ke ɗaukar ɓangaren jikin tsara suna kula ta ba zai zama karnuka aladu ne abu fiyar asfafullah wata yanya a ƙasar zambia tana da wani mai kyau daga cikin bala'in kuma intanet yawan sai ta shiga tolar sai wajen ta bada cikin abin da ainihin big toilet سيتم ولا الأمومة والنار صورك وإيه بيه وإيه الأمومة يشجع أبو يرزاش بابش بابوي النبي تقومينك ومينك هي في إيه، ألفان دقيقة انت عايز تورد الخير انت ما تشجع بس أعطيها الخير يا تشجع زاحك الخطوبة لصورة سوسالي طبعا أما والله ومينك ba kungiya wani ne sai matsayi wani ta fi kowace mai gida to ka sai musa a yayin zamani ne a mai da hankali to Allah ya kyauta muna magana kan tarbiyyar awal ci gaba mas'ul you are responsible here so za a tambaye ku an game da abin da aka ba kiwo ya wannan a dukkule sai ya kuma kuma da ke yi shi ka imam in ka ce ba ana nufin imam ana nufin shugaba shugaba mai kiwo gwamna mai kiwo ganin kiwo aka ba shi shugaban ƙasa kiwo aka ba shi an gane ko kuma musulmi za a tambaye shi da wani ke da aka ba shi da yake warraju shi na miji shi ma rai ne kiwo ne ake da iyayensa maka kiwo matarka kiwo gidanka kiwo ƴaƴanka tun da kai da haka miji a gida in bai zama tsaye ba sai biya da alaƙa ai mutum zai zo neman aure a ce to ai to ai rayuwar mace ce ba ka maza ki faɗa ba ke maza ki ce to ni me zai iya yi kai ne ana ba maka wannan kuma gaskiya ne saboda ne mai zo ya zama mutum a gida ya zama shakuwa ya zama tsaye ba ce a ah, shi kan za a yi da kuke so ba haka ake Allah ya samu shi wa mas'ulun kuma abin tambaya ne haka iya ce game da kayan kiwonsa wal mar'atu rahiyatu ita ma ya mace ke ce ta gida ta rushe to sun karɓa kiristocin da a misali musulunci ya ba kuma yanzu da ba da da masu kulawa su ke ce komai tare da kina son ki zo wannan alkhairi sai ki ta wani ala sai kina ne to wani da wancan da ko ba yiwu ki bar ba zo neman auren ɗarki sai kin dace sai kin tashi sai su ke da kuma a kan nagarta wannan mutum ba ku da kuɗi zan ba wai shi ba ku da kara ina nagarta ka ne wani kaso kuke da shi na tabawa da bai Allah shi ne ya zama wani da ba wani da wani abu ne ka misali wannan bai kare ba ba ta gane ko wal khadimu ra'in fi mali sayyi Shima, kamar ka ce household ko shi ma kiwo aka ba shi dukiyar rubar gidansa mutum ya fita kuɗi ne a ce wani na yarda kai ga ni da ɗari biyar da zai kai kasuwanci ka kawo mana riba ba ba wannan ana kiran sa hali mai kula dole a tsare dangane da wani duki wa masu kuma za a tambaye shi game da kiwo da aka bar shi kai fahimta chorando. Né? Né? Aí que pulei. Ele começou a ver aquilo. Ele começou a ver aquilo e eu, ah, kwari ah, jiya a wajen da takarda ya ce mata su these things ne MLM memorandi ne and bitcoins and The the saka have to I'm aka buɗe ofis da turanci da aka kan fara ba da abin da ake so kwanaki. kwana biyu da tafiya ta tafiya suka ga mutane sun raja'a sai zakara ya ba wasu asa ta tsallake gari ba sake ganin su ba ba ku tafa komai inda kwaɗai da wulakanci so kuma da hankali musamman mata ana yau da rasu saboda karancin bincike saboda karancin nazari a tsarin kuɗi na musulunci akwai ƙa'idodi guda biyar daga cikin ƙa'idodin da suka ci kaga haramun ne a islamic banking and economy ka yi cinikin haram sam rule number one na biyu transparency dole a fito ƙara musamman ake da kudin yanzu kudin kin je kin bayar kin sa hannun jari a ji a yi cinikin alade fina-finan batsa ina ruwan ke kudi kawai kike bukata na you are responsible dole sai kin zama yake da ki na uku dole ne abinda malamai ke kira alhunmu ghunmu bil ghurmi rule number 3 kenan alhunmu ghunmu bil Shi ne suka ce duk hannun da ke kirga riba dole wata ya kirgame mai to su waɗannan mayaudaren sace da kai ai kawai ka aji dubu ɗari kawai irin ku in mutum in suka samu mutum ɗari biyar you can imagine dubu ɗari sau ɗari biyar sun tara sun samu kafital sai su gudu su barku sun yi a kaduna su yi da yawa so dole ne a ka'idar musulunci shine dole a yadda da alhulmu bil hurmi shine yanda ka ci riba dole kuma a samu faduwa wata ran sannan kuma na shida ko na hudu kenan dole ne ya zamanto babu riba babu caca babu cinikin kasada saboda aya ta 25-29 a cikin sura ta hudu ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradun minkum wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima sannan na biyar dole ne ya zamanto wannan abin da kuke yi ya gino akan wata ka'ida ta musulunci Na shigo muku da wannan misalin ne idan yana faruwa so kaddara sai ekki ta ce mama gashi to nauyinki ne a matsayin ke na mas'ula ke ce wance ina kika samu wace ka'ida ta musulunci suka bi ina gani mu haƙura arziki Allah zai kawo mana inda ya rubuta za mu samu za mu samu in bai rubuta ba wallahi ba abinda za ka samu to don me za ka bata lahirar ka saboda abinda ba shi da tabbas wannan muhimmi ne kuma yana hankali Allah kuma ya tsare mu ci gaba mai tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ya ce ku umarci 'ya'yanku da sallah in suka kai shekara bakwai ku dake su akan barin sallah in sun kai shekara goma goma ku kuma rarrabe tsakaninsu a makwanci kun ga wannan tarbiyya ce sosai ga 'ya'ya wayar waito al'imamu abu dawo da ya fitar da hadithin da ahmad cikin musnad hadithin nula nan an ce ne ko umarci 'ya'yanku da sallah in sun kai shekara na imam al-albani na cewa kuskure ne ki ce da ɗanki tashi kai sallah in bai kai bakwai ba yace domin i e, saboda manzo Allah ya bada timeline ya ce in sun kai bakwai to ya zamu yi ɗanki ɗan shekara biyar mama zan je masallaci zaki hana shi a yace abinda ake nufi in dai Umar ne tashi kai sallah ne sai kai bakwai e, amma akwai kwadaitarwa wanda ya sallah zan shi balon wannan babu laifi ya ce saboda mu kimanta umarnin annabi muhammad kuma wannan magana ce muhimmiya da sunan umarni ba za ki bayar ba saboda hadithin ya ce muru au abna'akum bis salati wa hum abna'u min to me yasa ya faɗi shekaru kin ɗauka wasa ne dole a martaba maganar sassallam su da ka inda maganar umarni ne tashi koyi sallah sai sun kai bakwai amma bai kore kwaɗaitarwa ba fa wanda ya salla zan ba shi halawa wa zai bi ni masallaci ake shi kai wa zai bi ake kai ba kin ga wata yadda dabara dabara ake kai wa zai bi wani zai ce mama zan je zan bi wa sallah sai ki ce ah la is a sign of good beginning abu ne muhimmi mai matukar ban sha'awa kwarai da gaske amma da sunan umarni la kun gane ko in sun kai shekara goma ba su yi annabi ce ku da ke su nan suka ce ba duka mai kume jini ba ba duka mai murguɗa ƙashi ba fa kuskure ne ki samu yaro ki dinga ɗibga masa sanda saboda bai salam da khatar ya suka ce duka mai ɗan tsoratarwa da tsumagiya da zabori amma ka ɗauki belt kana dukan yaro akwai tausayi da jinkai ah, sannan kuma sai ce ku rarrabe tsakaninsu wajen kwanciya wannan babban tarbiyya ne kina da 'ya'ya maza da mata to ki tabbatar maza a ai musu gunkuncinsu Allah ka wadata mu wallahi Allahu akbar matsalar ita ce sai kaga wasu iyalan ba su da mahalin kana maganar rarrabewa a ɗakin suke da uwan da uban da 'ya'ya. akwai su da yawa haka misali wallahi baka sanin kana ni'ima sai kaga wani tukun shi za karkire na abin da Allah ya miki na ni'ima ok kina da hijabi har set wajen goma masha Allah wadda ɗaya ke gare ta in za ta zo daura irin wannan sai ta tashi ta ta wanke tukur tun da wuri don shi kenan kwaya ɗaya amma kuma ta haƙura ta bi Allah so idan kina son ki gode wa Allah fa to ki kalli wanda kai ka fi shi a rayuwar duniya dangane da lahira kuma ki kalli wanda ya fi gidan ki ƙara amma muddin za ki damu da wancan tana da waya ta dubu ɗari tawa ta ainihin dubu uku ce ta yana zuwa ban ɗaki iyo ba dai kin kira ba ta magana ta ƙare ba so dole ne mutum ya ringa gode Allah kan ni'imarsa idan kun tafi ni'imatan far'aha fayyi saboda haka wannan kenan ku rabe ƴaƴan ku rabe tsakaninsu wajen kwanciya ki ci gaba wa an abdullahi ibn amr an samu daga abdullahi dan as ya ce manzon Allah ya ce ya ishi mutum zunubi an yi bayi a man ya tozarta wanda cinsa da shan shi na kai shi kamar yana wannan ba karamin tarbiyya ba ne ya ishi mutum laifi an yi bayyi'a ya tozarta man wannan da ya kotu ciyar da shi ke kashi suka ce 'ya'yanka kikin san lokacin breakfast ya yi kiki ba su a kan lokaci dole ne ka kawo ce ba ne kana da hali sai ka ƙi? na'am kuma haka na faruwa wallahi idan ka kalli wannan sai ka ce to Allah kyauta mutum waye yi tafiya sati wata guda ya bar mu iyalinsa 500 haba jama'a baya faruwa yana faruwa da yawa irin kukan da muke shan samu daga mataye sai ka ce kai wata macen karkai azarbabi sai ka ce kusan yar aljanna ce saboda haƙurin saboda juriyar wai don dai kada asiri ya tono natin za ta ɗewa ta ciyar kuma shi ɗin bai gode ba ya gaya mata bakar magana in ba a isa ba to annabi ya ce ya ishi mutum laifi an yi a ya tozarta man ya kodo za ku ci hadisai da yawa masu matukar muhimmanci a irin wannan fage ɗin? to kuma yana iya ɗaukan wata ma'anar ya zama yana ba da abincin amma ba ya isa amma ya je waje ya je ya ci ya yi nak a waje ya zo gida yana ta muzurai ko kuma ya ba da abincin da amfaninsa wajen gina jiki babu shi so yan uwa kusan da wannan hadisin nan muhimmancinsu a fili ke kafa bilmar ifman ya ishi mutum zunubi an yi dayi'a ya tozarta mani ya kotu wanda yake ciyarwa rawahu abu dawud to ina son wata mai karatun kuma ki huta mai kamanta karatu irin nata wace ce in kin san kanki to karatu to bismillah bismillah bismillah bismillah ba ta speaker din to bismillah bismillah bismillah aisha karanta mana za mu tashi alhidaya ko madalla to nan kuma sabuwar magana ce ita shirya da muke roƙo Allah ya ƙara mana ita to ta kasu gida biyu fa nau'a ne na wa kathirun la yaf'alu la yaf'alu al-asbab asbaba maf'ul bihi allati malam yake cewa wa kathiru nas da yawa cikin mutane fa la yaf'alul asbaba baya aikata sababban da ke taimaka masa wajen tarbiyya domin ita tarbiyyar nan aya kai abubuwan da ke taimaka ma tarbiyya to a wannan gaba sai ce da mu ina so a ƙarshen littafin in kuka tashi ma littafin sharhi gaba daya ku ce akwai gaba kaza kaza kaza a littafi. yanzu misali mun zo gaba ta nawa tun daga farkon littafi, ku lissafi mun zo gaba ta nawa tun daga gaba ta farko al'auladu ni'imatun gaba ta biyu al'auladu zinatun wa fitna gaba ta uku du'a'ul anbiya was salihin gaba ta hudu fa'idatul walad salih gaba ta nawa ne ta biyar wujubu annat sai gaba ta shida kuna bi na to kusan kuna da segments nawa ne a littafin in kika tashi shari kima littafin karatu ciki da waje kenan kuma kin fahimce shi rafton nan bai sai ce alhidayatu nau'an gaba ta shida ita shiriya iri biyu ce na'am wa kathir min mun karanta wurin da yawa cikin mutane baya baya aikata sabubban da ke taimaka masa wajen tarbiyyar 'ya'yansa wala me ولا يبذل الأسباب التي أسباب أسباب ولا يبذل الأسباب يبذل في الماضي بذل يبذل يبذل الأسباب التي ينشأ العلم بسببها على التقوى والحب وحب الخير وحب الخير فيقع ابنه لا wannan ana kiranta hamzatul wasli fa ai ba za a taɓa wannan alif ɗin ba fayyaka ƙubnuhu madalla ibnuhu waliyadu billah mana yake cewa sai ka iske shi irin wannan uba wala yabzuru al-asbab allati baya yin sabubban da wanda da ne yansha'u libnu dan zai taso bi sababiha a dalilin wannan ala taqwa wa hubbil khairi da kuma son alkhairi fa yaqabnuhu sai ka iska ɗansa ya fada ya auka fil ma'siya cikin sabon Allah bi sababi idha innas a dalilin cutarwar mutane to ita kuma shirya iri da dama wannan shine shine matashiyar unwanin da ya faɗa mana a gabata ta shida na'am hidayatu dalalatin wa irshadin wa bayan madalla ku ji da kyau Shirya iri biyu ce akwai shiriyar bayani akwai shiriyar yin jagoranci akwai shiriya ta irshadi to zai zai mana bayaninsa wa hadhihi mutalabun mutalabun bihal jami' ya ce ita wannan shirya kowa da kowa ta waje ba a kan shi hidayatu da laya shi ne ka kira mutane zuwa ga alkhairi wa haffuhum haffuhum haffuhum da zaburar da su shi ne da zaburar da su akan aikata alkhairi da barin duk abin abin kyama to ita ce jami ita ce shiryar da Allah ya faɗa cikin faɗinsa maɗaukaki inda ya ce Allahu akbar Allah ya yi annabi ya ce lallai lallai lallai kai dinnan ya rasulullah lallai kana shiryar da mutane zuwa ga hanya madaidai suratul shura to kin ga wannan shirya ta farko kenan shine hidayatu dalala ta biyu kuma hidayatu tawfiq ita za mu faɗa nan gaba suke ce a na biyu hmm. yawa shirya irin ta dace shirya irin ta kimsa maka ganewa shirya irin ta idan an faɗa ka yadda ka karɓa to gaskiya wannan ba wanda ya iya sai Allah yanzu misali dukkaninmu nan ki je ki wa'azi a daina sabon Allah kowa zai iya in yana da ilimi to amma a yi aiki da abin kuma hannuwa yake to shi ne suka ce shirya iri duni. akwai shirya ta bayani akwai shirya ta dacewa ko ki ce akwai shiryarwa ta hanyar bayani shi ne abin da ya faɗa ka fadakar ka yi wa'azi amma hidayatu taufiq a wannan kuma sai abin da Allah ya na'am fa innahu subhanahu ya hadi man yasha'u bi kwarai kuwa Allah maɗaukaki yana shirye da wanda yake su da ramarsa Allah mahadina jami'a Allah maɗaukaki ya ce ya sala tabbas kai ya rasulallah ba ka shirya da wanda kake so Allah shi ke shirye da wanda yake so shi ne mafi sani dangane da suke shiryayyu alƙasas aya mai lamba 56 kun ga ku dubi abin da kyau farko ya ce wa kala la tahdi ko lalle kana shirarwa nan kuma ya ce me kala la tahdi wani abu to me bambancin qur'ani babu cin karo ai an miki bayani abin da yake nufi da kana shiryarwa eh shirya ce ta dalala ta bayani da wa'azi da faɗakarwa amma shiriyar da Allah ya kore ita ce hidayatul tawfiq wani sai ya gane a'a lasta alayhim bi musaytir ko ba haka ba yauwa ko ke ce ah yi musu ɗan da kika haifa zai ki zo ki ƙara bayani ne shuru gaba kuma sai kauce astagfirullah Allah kyauta ba za a kama ki da laifin mm. sai ce sai ki ce aini na yi hidayatul bayan amma hidayatul tawfiq nawa yauwa wannan Allah ne so ku gane manhaji na malamai hidaya iri biyu hidayatu dalala wa tawfiq da tawfiq to wanne muke so duka tawfiq tawfiq ko shakka babu yanzu duk kafirin duniya ai sun samu hidaya ai ta fuskar me dalala amma wani suka samu tawfiqi kun gane ko ci gaba Allah maɗaukaki ya ce khalas in sun kawo da kai ya manzon Allah ga barin wa'azin nan yau ai ba mu aike ka a kansu a matsayin mai tankwarawa ba khalas ka kai to ba abin da ke kanka illa ka yadda da sako suratul shura aya mai lamba 48 buwayi gagarar misali ya faɗa shiryar da mutane ba a kanka take ba ya rasu ba sai dai Allah shi ke shi da wanda yake so albakara aya mai da saba'in da biyu to shi kenan sai ku tsaya wani barin ce maka mana gaba ɗaya wato in karanta mana muje ƙarshen shafin alhuwatul ilmiya litarbiyyatil adna gaba ta gaba ko gaba ta nawa to ku rike lissafin gaba, har mu ji gaba nawa muka samu a ƙarshen littafin wato matakai practical steps ne matakai na ilimi wajen yi ma 'ya'ya tarbiyya sai ya ba su lambobi awwalan na farko nabda'u awwalan bi islahin nafs idan kana son kai maɗa tarbiya kai ma ka fara yi maganka tarbiya ta kuma shi ne farawa da gyaran kai akwai dalili ce eh Allah ta'ala ya ce ya ayi na amanu ku fusako, sannan wa alaikum nara ya ku masu imani wato ku kare kanku sannan da iyalin gabarin shiga wuta suratu tahrim aya ta shida sai ce fasalahul abi kaga gyaruwar uba wal ummi da uwa min abrazil asbabil mu'ina ala tarbiyatil abna na daga cikin abrazi most prominent mafi bayyanawar sabubban da ke taimakawa kan tarbiyyar yaya saboda mai li'annahum domin su iyaye dinnan humul qudwa su ne role model su ne ababen koyi da su ake koyi bahaushe na cewa barewa ba ta rarrafe ita ta menene saboda haka yadda mutum ya kasance haka zai kasance kun san kirista ba su da hankali sai suka ce tun da annabi isa ɗan allah ne shi ma automatically allah ne don wai kamar ɗa ai kamar uba ka duba rashin hankali da farko tukun allah bai ce yana da ɗa ba don ya ce lamirin walam yulin wannan misali ne kawai sannan kuma sai ci gaba da cewa walauladu su fa 'ya'ya yukalliduna aba'ahum kwaikwayon iyaye suke wallahi ko kofi kika zo ke dan kika dinga buga kap kap kap zai dauka shi mai kap kap babu wani dalili dalili kawai yana koyi da ke ne to ashe karki abun kunya gaban yaro. in kika ji yaro yana kunduma ashar a unguwa wallahi binciki gidan ya koya ne to shine yake cewa wal auladu su yaya fa yuqalliduna suna kwaikwayar aba'ahum iyayensu ne maza fa wa ummahatihim da iyayensu mata sai ce alwaladu shi ɗa yuqallidu abahu yana kwaikwayan baban shi ne walbintu ita kuma ya mace tuqallidu ummaha tana kwaikwayan uwanta haka abin yake za ki ga yarinya tana kwaikwayan mahaifiyarta hatta sa hijabi kai abu ne mai sauki ki ga yarinya ta zo ta tsaya a gaban gilashi tana gyara fuskarta ashe ta ga uwar tana yi ga yadda ake gyara fuska ga kaza ga kaza saboda ka sai a mai da hankali kar ai abin da zai zama wato ba mai kyau ba qala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم, ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين أتكلم سورة الطور آية ملمبا عشر دقيقة ولم سكي إيماني ذريهم سكي بيسر لكيوتة تاوى ألحقنا بهم ذريتهم زامو هذا صد ذريتهم za mu riskar da su in kin mutu kin bar duniya cikin imani kima ƴaƴanki tarbiyya Allah na cewa shakuru minki za a haɗa ki da su wata za ku babu sauran rabuwa ku amma da sharadi da imani an gane ko yace alhaqana bihim dhurriyyatuhum za mu riskar musu da zuriyarsu wa ma alatnahum ba za mu tauye musu komai na ladansu ba shine alatnahum min amalihim min shay kullum ri'in bima kasaba rahin karshen ayan kenan cikin suratu at na biyu na biyu dama ya ce matakin tarbiyya akwai wasu matakai ko farko gyaran kai na biyu ikhtiyarul ummi zaben uwa wato ɗan da kake so kai tarbiyya ya sala sai ka a masa uwa ta gari dole ne haka ke ma zaɓo ma uba na gari inna man yuridu a ta, ka gani fa wai inna man yuridu athimar liyani'ata ai duk wanda ke son ɗan icce nonanne duk wanda ke bukatan amfanin gona da ya nuna ya ba hafi an al'ar ba gaskiya ne ai zai je ya nemo ƙasa ne mai kyau والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكدا ذاك دون دكي نيمان أمبانن غونا مي كيو تو يزي نيمو قسا مي كيو منا ومن حكمة الزواج العظيمة إنجاب الأولاد الصالحين الذين يعبدون الله ويكونون ذخرا yana daga cikin hikimar aure babbar hikima wato samar da ƴaƴaye nagartattu waɗanda za su bauta ma Allah kuma su kasance zuhuran zuhuran shine kayan ajiya shine zuhuran kayan ajiya liwalidihim ga iyayensu qala sallallahu alaihi annabi muhammad ya faɗa sallallahu yace tazawwajul wadudan waluda fa inni mukathirun bikumul umama rawahu abu dawuda Wanne sa'i hadisin معقل Ibn يسار kuma babban malami ibn hibban al-busti ya inganta hadisin. annabi ya ce ku aure mataye masu nuna soyayya shine alwaduda kuma alwaluda masu haihuwa faɗin inni domin ni mukathirun bikum zan yi alfahari da yawan koran tashin kiyama wannan hadisi wasu sun fahimce shi a murde sosai muguwar murdewa sai suka ce ah, za gane mai haihuwa sai shaidan ya musu wahayi a eh, shaidan sai ce shi ne su haihu kafin su yi auren la wannan bala'i na cikin wasu daga cikin al'ummomin kasar bala'i ne da fitina sosai to ya ce ta zawaje wadudul waluda ya za mu gane sai muka ce labar ba ake nufi ba babu kwanciya ta aure in ba bayan aure ba in ba haka ba sabon Allah ne fasadi ne kuma sai Allah ya tarkake ku da fushinsa so kana iya zuwa da hadisi amma ka fahimce shi a murɗe bayan da ake nufi ba Allah ya kare to na dawo gare ki ki ci gaba da karantawa ثم بين ثم بين ثم يبين ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم معايير الناس nasi nasi nasi to daga nan kuma anan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ma'ayir ma'aunai da mutane ke duba wajen aure shine ma'ayir guda daya kina daliban arabiya cikin ku ma'ayir da yawa daya fa na'am la guda daya la Ya salam. Ma'air dewa. La ya jemaah. Ku saya ne. Guda ɗaya dewa ma'air. La. La. La. La. To dai na fahimci dalisin naku ya guda ɗaya ana ce masa mi'yar mi'yar akwai wanda ta faɗa cikin ku a ban wa malam ok kin faɗa to ake daga baki mana ai da haka ake samun karatun ai to ta faɗa to na baki biyar cikin goma an gane ko ta yi ƙoƙari mi'yar shine ma'auni yardstick da yawa ma'ayi yardsticks yani mutane suna da ma'aunansu e zai yi aure dalili kaza me ma'auninka na aure e ina bukatar kaza da kaza shi ne ma'auni to ce annabi ya yi bayani mutane suna da ma'aunai da suke dubawa wajen aure ma'ayi da yawa guda daya miliyar mhm. faƙala sai ya faɗa sallasallam ana auren mace don abu hudu ne tukun da ake annabi na bayanin ga yanda mutane suke yi mutane suna da ma'ayir guda hudu to zai bayyana mana su ya farko ya ce me don kudinta wani shi kudin kawai ke kallo ai ka aure ta ai miloniya ce za ka yi kudi to akwai wannan na biyu danginta kawai ai yar dangi ce daga babban gida ne bar mai aure shi abin da yake kallo kenan na biyu na uku ba ji ba ja saboda kyanta ai ake kyawa ce akwai masu kallon wannan dalilin na hudu dan addininta ma'iyar nawa ma'ayir nawa yawwa to da annabi ya faɗi wani sallasallama don akwai wanda suka ce ai abin da yake nufi ka fara nemo mai kuɗi sai muka ce a kun fahimci hadisin bisa kuskure domin inda kudin yake nufi to karshe ai ya ce fanfar bi zati aha ta ne? maza maza maza maza ka ribaci magociya addini so ina fahimtar ku ta cewa wai me kudi yake nufi wa alaikum assalam faddali ko ba gane bane inda kudin ne babbar magana karshe zai ce fanfar bi zati la sai ce maza maza fanfar karbauta da ma'abuciya addini fa ta riba ce daka hannunka ya cunkuyi laka ko ki ce ƙasa malamai suka ce wata addu'a ce da ake yi ga wanda ya ƙi jin magana a ce tushi wanda bai ji bari ba ai ya ji hoho ai misali sauraka ana aure don kaza da kaza da kaza ne ta kunga wannan ne mai iya ci gaba Allah maɗaukaki ya ce su mata mataye nagartattu kanitatu masu yawan ibada ne masu tsara kuma abin da ya ɓoye ne dangane da abin da Allah ta'ala ya ɓoye to kamar yaya sai ya fassara miki alƙani wannan aya na cikin sautun nisa aya talatin da nawa hudu sai fassara alƙanita hmm? al-mubiya la lil madalla ma'anan qanitat Allah ya ce in dai mataye ne na kirki to za ka iske qanitat ne masu da'a ne ga mazajensu kuma suna kiyaye fi ghayabihim ko ghayab duk ne suna kare mazajensu lokacin da mazajensu kan lokacin da mazajen suka buya kamar yaya ma'adalla lokacin da mazajen ba sa nan to ba sa cin amanar rayuwar aure su fita gun wasu mazajen ko kuma ka iske su dinga kwashe asirin miji ana gayawa kawa ta zo da oh, wallahi to wallahi ne dai gannan wallahi zaman kaddara nake kin ga yau wata guda ko nama ba mu ci ba inna lillahi wa inna ilaihi hajiya mai bakin cin nama wato tsoron Allah ya riga ya tafi kina maganar nama nama nama ne wanda irin rayuwa ce wannan misali a'udhu billah wallahi kin gani ne gashi na ta dinga tona asirin miji na tabbata kun san kun san labarin annabi Isma'il kun tuna annabi Ibrahim Allah ya kara masa aminci lokaci ne to ya kai ɗansa ismail ziyara lokacin shi kusan an ce yana filistin sai kai masa ziyara shi kuma yana makka da ya je bai sami annabi ismail ba sai da matarsa sai ce mata yaya kuke wannan rayuwar taku sai ta ce kare ai muna cikin wahalar rayuwa muna cikin kunci da kyar muke ci muke sha na ibrahim sai ga a ah, ta wannan ba matar rufin asiri ba ce matar tonon sili ce sai ce ta shi kenan in ya zo ki ce yani mutum mai sifa kaza ya zo amma ki gaya masa ya canza dokin kofarsa ismail da ya dawo ta ce wani mutum dattijo mai sifa kaza ya ce ai babana ne annabi ya ce na gashi amma ya ce ka canza dokin kofa kagara ta san sirrin labarin da bata faɗa ba sai shi awon a yi cin rubu da ke magana ta ƙari ya auro wata ita kuma matan rufe asiri taskira asirin mai ɗaki sai ya kawo ziyara ya rayuwa ku ta ce alhamdulillah muna cikin nema. muna cikin yalwa un gode Allah ta ki gaya masa na zo ya zo ta ce mutum kaza ce babana ne ok yace ce ki ce da shi ya riƙe dokin ƙofarsa saboda ka yi ba ta labari sai ce babana ne ta ba shi labari ya ce in ci gaba da riƙe ki in ci gaba da wanzar da igiyar aure tsakanin mai jawo mu ta farko rashin riƙe sirrin miji to ke ma ɓangaren tarbiyya ne mijinki komai hali da ake ciki na rayuwa Allah ya kar a jikanki sirrinki ne akwai algungumai gulmawiya masu yawo suna neman kuskuskus Ke ce ina this is no go area for you sam ba za ki ji komai ba ke ki gabin naki mana kuma ma mara bukata ki gabi ki rike amma wasu ba sa iya rigimarki ne. surutu kamar abu kuturu cacaca Ya yani ba daidai ba ne da fatan gane ko to shi ne ma'anin yi na kirki qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallah sannan kuma suna kare dukiyar miji haka cikin dukiyarsu da kawunansu yanzu misali a ce miji ya je ya siyo cefanen shinkafa ya kawo ki ruwa ta daki shinkafar ki dangwarar da naman ne su ya lalace sabulun nan komai kudin ki ai ba ce ki saya ba amma ai wanka a bar sabulun cikin ruwa ya narke a wannan zamani da rayuwa ta yi tsada ai da an wanka da sabulun a ɗauke shi a je a shanya shi ya bushe Kar ku ce muna da katon da yawa la ba maganan katon ba ana maganin gudun almubazzaranci don 'ya'yanku zai koyi da shi وحذر النبي وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الجميلة فيلم فيلم في المنبة السوء منبة النبي صلى الله عليه وسلم يا ما صورة الدا أو رمة كيكاوا أتكم مأبقا ميمغنيا فقال فقال سيجي إياكم وخضراء وخضراء الدنة, الدنة. iyakun wa khadra addamina annabi ce ina gargadinku da auren wato nakiyar kan bahaya shi ne ma'anar magana ai ina gargadinku da nakiyar bahaya yana eh, bani wani nakiyar sai suka ce sahabai abin suka ce suna mamaki wace irin mace ce wannan wace ce kuma nakiyar bahaya alhadra uddamin sai ce sai banza Allah ce ita ce mace kyakkyawa amma akan mummunan rayuwa kyau da kyakkyawa ce amma yar boka ce ina amfanin kyanta kyakkyawa ce amma ina magulmaciya ce bakinta kamar reza Shi ne ma'ana ne na gargade ku da auren nakiyar kan bahaya wannan hadisi addara kutni ya ruwaito shi ko a matsayin hadisi marfu'i wasu mun sani malamai sun rauna na hadisi kware mun sani amma dai saƙon kenan na gargaɗe ku da mai khadra addamin, kun rike fasar. wannan na baku ne in ba haka ba sai ka ce wato koriya mai muni to ma kullum ka ɗauki ma'anar nakiyar kan ba haya ake san nakiya ne misali amma kuma kan baya ina amfaninsa a lokacin birka ya ne mu tsaya ko to a wannan gaba ne wani malami ke cewa kada mutum ya auri mata iri shida kada ka auri mata ɗin iri shida ne kada ka auri annana hannana mannana shaddaka haddaka barraka waɗannan ana gudun aurensu ya suke da bayanin su mai yiwuwa idan muka zo gaba ta gaba za mu dora in sai a rai a dan huta sannan mu dora ku kiyaye inda muka tsaya ma da kyansa mu je gaba